barkan ku da zuwa wannan channel tamu mai albarka mai suna hikima hausa tv wannan muna subscribe da kuma alamar kararrawa da kuma alamar like ku share da comment domin shi ke bamu damar kawo muku sababbin shirye-shirye sai ke aiki yana maradi ya ta ya aure haka ne alhaji alimu ah. a nan tele sahel ma abokin aikinmu da wali mai nasara ah. da shi da amare shi kaliyatu salisu dukkan su ma'aikata a wartan Allah sa ai zaman lafiya kuma boji sahel su ga kawo sahel a ranar jiya aka daura auren su suna can suna sha anganci tare da fatan Allah ya tabbatar da alheri Allah ya bada zama lafiya Allah ya bada albarka arme Ara duga ka dan bai ji ba kai ne ya washe daidai dai la shakka sai hakuri alheri ya yi magunta dadi zama aure hakuri ne amma ban da mane can kula ga ta nan dai sunu wallahi ba Allah da shi da haruna premier minister na tana kai ta tana hili yau ah, ta ah, kai kai kai wallahi kai kai wallahi kuna kada ali na jifa ya kada wallahi oh, ya ka wallahi wallahi bari ma sai kaba suna jin ka dauka ya sama ya yada wallahi ya take a usbasa usbasa kirsha na tilabiri mai takobin ne no Abubakar ya zubda usman usbasa zai zo ah. santir sha na ta yayi kokowa mai takobin usman hasan mai takobi usman hasan ah. ah, ya takobi haruna ali na gode ala ta usman hassan yau ya zo usman mai takobi shi zai karawa yanzu ka haruna da ali ala kyauta girma zai ya zabo tukun ga yanayi ya zabo sadirsha na talabiri ya dauko dauda sarki santir buda na su duka masu rai ne ba su wani ba dauda sarki duka masu rai ne haruna da ala ala kyauta girma mai bani na ya baki yadda isaka amadu halidu tawa duban gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka idan kana kallon wannan kokowa in ji sai da usain abokin aikin mu tele sahel warden sai da dikan yi kulman kan usman hassan santir kire koyo liberi wano amalkan dauda sarki santur riyar ge ko nga mo man kam minti gugur shi ma bai faɗi ba minti kufulan zama minti gugur wani ko ko kowa ta hudu tsakanin tilaberi da difa les deux extrêmes est ouest amma abin lura anan duka Nijar ɗaya ce. Ibrahim Alhassan. ɗaya. ana gudanar da wannan da ta taken inuman fami kamar yadda hankali mai dorewa da ba ya bada da ƙarfafa haɗin kai su su eh. wallahi babu salam. An za babu salam ki garai bai dangai wasu ne. da saki yanzu usman hassan na tilaberi mai takobi bai faɗi ba jiya ga yanar da shi da dauda sarki na difa kuma na sa honorable deputy abdullah musa rabu salama guje zano Usman Hassan. Wato kantinara Dutta Kuba Nodi Maradi. Na Tilaberi. Deputy Dulla Moto na Nora Bukat. Zai kara da Dauda Sarki. Itaji Pool. Na Difa shi ma bai wadu ba. Ah, inda jakko no ko mota ta handi. Bai takobi ke ko kowa ka san kawo. Ah. Tana da sha'awa kwarai ma. O da rima kare da kudi shi har da zo ma mala kare da gudu sai dai a dan mai. Na gode da fice kaka. Na gode da. Amma kwanta a'a dauda sarki jiki wancan wani yaro ne lauka-lauka na jifa kyau wallahi na jifa dauda sarki a ah, kai anya kai anya wallahi bin dai ana su man hago to to to Usman hasan ke neman dauka amma dauda sarki ya turje ya yi jiki ya dage kawai ya kiya やいやととととととあいやととkai kai wallahi asuman kai kuma koyo hau a ah, ah, ah. to an da ko. alisilamu alisilamu wallahi ba kai kake bai kallon wani alisilamu ah, wai mai takobi yake baka ba kiya bane ma ne uban tahiya alsilamo wallahi wannan maduku ne to mai takobi ba dole shi abdulaziz larabu ni shari'a lal wa kaga ah, ah, kaga da ah, banda banda takobi ya kada banda wallahi kada ta ta ta ta ta ta da ya so ya turja cewa bene musa kalite nodi wai asuman barka